A yau Alhamis biyu ga watan biyu na shekarar 2023 yau ne dai alkalin kotun ya sanya za a dawo domin dai sauraron hukunci akan wannan ƙara da ita Asiya Abdullahi Umar Ganduje ta shigar a gaban kotun ta bakin lauyan ta Barisa Aliyu Nasarawa a inda take neman da kotun ta tilasta wa mijinta Alhaji Ino Uba ya sauwaƙe mata kasancewar abin da ta kira ba ta muradin ci gaba da zama da shi. To sai dai alkalin kotun mai shari'a Abdullahi Hallar Abubakar ya bayyana cewa a ƙa'idoji na addinin musulunci a duk lokacin da aka zo batun hulɗi babu batun sanya ƙa'idoji kamar yadda shi Alhaji Uba ya sanya idan har ita tsohuwar matar ta sa 'yar gidan gwamnan Kano Ganduje tana buƙatar da sai ya sake ta to fa tilas ne ta da masa takaddunsa da kuma na motocinsa da ta ɗebe zarge-zargen da ita Asiya ta musanta. har wa yau a batu na biyu kuma shi alhaji uba ya bayyana cewa idan har ita tana so ya sake ta a auren da suka shafa shekaru goma sha shida tare dole ne sai ta saryar da haƙƙinta na kamfanin shinkafa na asim wanda suka yi haɗaka wajen buɗe shi al'amarin da ita asiya ta nuna cewa ba za ta saba ba wai bindiga a ruwa mai shari'a ya bayyana cewa wanda aka yi ƙarar idan dai har yana da ƙarin wasu ƙorafe-ƙorafe to sai dai ya shigar da wata ƙarar ta daban a gaban kotun. a inda aure kuma daga yau kotun ta raba shi tare da umarnin ita asiya abdullahi umar ganduje ta dawo da mijin nata sadakin da ya biya ta tun a shekarar 2006 naira dubu hamsin to sai dai bayan fitowa daga kotun barista umar ai umar da ke zaman lauyan shi mijin ita asiya ya bayyana cewa za su yi nazari akan wannan lamari kamar yadda gaba ku yau kuka gani alkali ya karanta hukuncinsa ya yi bayani a bisa abin da yake gabansa ya faɗi fahimtarsa cewar wannan aure ya kawo ƙarshensa akan abin da ita mai ƙara ta nema za ta biya wanda akwai abubuwa wanda mu abubuwan da muka bayani ya bayyana a gare ku ya bayyana gare ku ɗin shari'a to har abara idan alkali ya yi hukunci to babu wani abu domin mu ba kotun apil ba ne sai dai kuma abu ne da duk yayin da alkali fahimtar sa la'alla za a sake samun fahimta na gaba da abin da ya faru ga gurin manyan alkalai ko ko zuwa ilimin alim sannan kuma mun iya kokarinmu cewa kada wannan aure na shekara goma sha shida da 'ya'ya hudu ya zo karshe a yau rekod zai yi bayani iya kokarin da muka yi wanda mu ba magana muke ko a ciri ba ko abin nan ba iya gwargwado zalika farar lahi yuti man ya sha kowa yana cikin ni'ima da abin wadata da Allah ya masa ba magana muke na ciri ba ba kamar yadda shi mai shirgawa ba riba muke bukata ba amma mu iya mu wannan auren na shekara goma sha shida ka a terminating ɗinsa a yau to amma rikon ya bayyana shi wanda ake kara alhaji inuwa ya iya kokarinsa ya su zauna su zauna a matsayin ma'aurata to amma tunda kotu takwabin kotu abu ne mai kaifi da ya yanke wannan soyayya ta shekara goma sha shida ba abin da za mu ce sai dai mu fawala allah lamarinsa kuma mu ga me zai faru gaba za mu je mu tattauna da mu da kilan mu. mu ga instruction din da zai bamu next instruction zai bamu babu wani abu face kuma mu ga abin da ya fi dacewa don tabbatar da adalci duk tsakanin su su biyu wannan shine amma kotu ta yi bayanin a baya ta ba ku dama domin zuwa biko amma kamar kun gaza ba gazawa maka ba iya abin da zamu na biko mun yi ai yanzu ba magana muke na cewa ko biko ba ai already kotu ta riga ta sa takobinta ta yanke ko yanzu kaddara a ce muna fitar kotu nan su ce sun shirya sun haƙura ai sai da sabon ɗaurin aure domin haka shida ta ginda sai an sake wani sabon daurin aure amma tun da kotu ta riga ai ba za mu faɗi wani abu sabanin abin da kotu domin ba kotun appeal bane sai dai kuma mu saurari abin da ya biyu bayan nan gaba an taɓa bakin sarakin da aka ce dubu ya gabatar da shi a ah, mun gabatar aiki mun yi bayani ba cewa su haka ne sadaki abin da ya faru dubu hamsin ne kamar da kotu ta faɗa ne mataki na gaba mataki na gaba za mu je mu zauna matsayin mu na lauyoyi da shi wanda muke tsayawa mu tattauna domin hakki haƙƙinsa ne mu kuma duk abin da ya faɗa kan kansa a to ai ba za mu faɗa yanzu take ba yauwa ba magana ce ba just for local ai wannan magana ce tamu da eh. muka je muka zauna office muka karɓi rekord din shari'a muka ga me wai ba rusa a ƙarshe duk da gashi kotu ga abin da ta yi eh, soyayya ta ƙari a ai soyayya ai an haɗu ai an haɗu miji da mace shekara goma sha shida ga 'ya'ya ai an zama ɗaya ai sana tare har yanzu to sai dai barisa ibrahim ali nasarawa ya bayyana cewa wannan shari'a su ta yi masa daidai shi an zo koti yau me ya faru dangane da wani shari'a wanda ya faru kotu ta ta yi hukunci da raba auren mai kara da wanda aka kara kan kulki kan ya masa da sadakin su naira dubu hamsin da biya ta ce waɗancan abubuwa da ya nema kayayyaki da ya nema tunda ta yi musu su ba za a yi gina kulki a kansu ba kuma wannan cewa ta sayar da hakkinta a cikin kamfanin shinkafa da suke haɗaka abin da ya faɗa shi ma kotu ta ce tun da bata yadda ba in an yi haka zai iya baya zai iya cutar da ita akai na haka abin da kotu shi shi ne za ta gina kuɗi ne akan asalin abin da aka yi wa akan sadaki rayuwa